comrade major abdulrahman shi ne kuma kakakin wani suka amshi iko da hannun major hakim ne ke kula da lafiya yan ko ne na waɗanda suka amshi a akwai colonel eh, mai zama shiko minista ne mai kula da azumin ruwa harka abin da ya shafi ruwa da mahali da mahali yawa da mahali eh, shi kuma mamba ne na sojoji wani su yi a cikin hannun su ne ni ko ni ne dokta bubakar subana eh, ni ne mai kula da fada shugaban kasa eh, minista mai kula da fada shugaban kasa kenan yanzu zan ba malamai su ma متعدين كوش مصر جاء ممكن دواد دواد كنا مسند دواد دواد نني جرتو إبراهيم سين بيترز سين مال مني إبراهيم إبراهيم سنتو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malamanmu wanda suka zo daga Najeriya. sunan kungiyoyin musulunci na nijar muna muku mahaba sannan ku da zuwa allah ya biya mun so mu gwada mu nan ga duka malamai da ko'ina saka haɗu tun da aka sami cikin aka shiga cikin wannan amari. jiya ma muna masallacin juma'a mun yi sallah tare muka yi kuru muka yi addu'o'i kuma mun rukiya da kawai gaban allah sai lokacin da insha Allah hankali sun kwanta kuma mun gode da dangantakar da aka mana wanda suke nan suke so in shaida ma malaman mu da suka zo daga Najeriya akwai malam Imam Abdullahi Umar shi ne السلام عليكم ولكن هذا هو मुसलमान है